so daga sai darasin dalilin mar'atul musulma. a darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na 278 inda malam yi bayani akan kome bayan an yi saki ya faɗa me ake nufi da shi menene asalinsa cikin alkur'ani da sunna to yanzu yana so ya faɗi sharuɗa farkon shafi na 279 mala yace shurutuha sharuɗan kome wa min shurutiha na farko malam yace an yakuna talaqu ghayra ba'in ya zama sakin da aka yi ba ba'ini bane saki ɗaya ne ko biyu wa kullu talaqin aw faskun dukkan wani saki ko kata aure wanda ta bayyana lahul mar'a tabinu bihi almar'a afwan tabinu ne tabinu bihi almar'a mace tana zama ba'ida da shi walau bainunatin sugura ko dai bainuna karama la yamliku ar-rajulu haqqan raj'ati fihi muji bai da ikon ya maida ta a ciki an gane wannan ko na'am ku saurara sharadin kome an yakuna talaqu ghayra ba'in yanzu dai ana so ne ya zama auren da za a maida shi miji ya ce ya maida matarsa dole ne ya zama sakin nan ba ba'ini bane kun fahimta ba ba'ini bane an gane yanzu kyau me ba'ini ke karshe ba ba saki uku bane ba bai kere ba duk yaran da kuka fara shi zan fara inda shi kuke ba. saki ɗaya ko saki biyu an ya kai uku shi a aka tsinki hazo da gairu to sharaɗin ya zama ba fa'ili ba ne ba wai don kawai ba ba'ini ba ne shi kansa ɗin ba ba'inin ba ne amma sai ya zama ai tana cikin idda idan ya ta kammala idda ba sai kun ga sai ya sake bi aurenta mun ana maganan komai ne kawai yanzu ta gama idda ba ta gama idda ba zai da iya mai da matarsa kawai ko dai ta hanyar ya mai da ta auren yana nan ko kuma ya ce a sake ɗaura aure ya sake koma ɗakin ta duk komai sunan shi kun fahimta to sharaɗin sa ya zama saki ne ba ba ili ba ku kalli nan kalmar ta gaba dan ita ce ba ku gane ba ko a kullu talaqin duk wani irin tafi aw faskun ko ɓata aure shi shine warware auren a ce an warware auren wanda tabilu bihil mar'a wanda da shi cikin ko mace take zama bainuna ta kai ƙarshe da shi ya ce to walau bainuna ta sugura ko da karamin bainuna ne an fahimta ma'ana takan zama bainuna sugura akwai bainuna kubura ma'anar bainuna shine za ta yi idda har ta iya sake komawa gidan shi ita ce sugura yace to la yamliku ar-rajulu haqqan raj'ati fihi miji bai da daman ya mai da matar na'am a saurara ku kalli kalma ɗaya bayan kalma za mu ɗauka saki ɗaya kuna fahimta da miji yawa matarsa kafin ta kammala idda yana da rama mai da ita? eh? idan ta kammala idda fa ta yi mai ta yi bai sugura kenan ko ana ce bai nuna ta sugura ne saboda zai iya sake aurenta da sabon sadaki da sabon daura aure yanzu kun ga wannan saki ne aka yi har ta kai ta zama bai nuna ko ba ka bane to shine malam yace miji bai da daman ya ce ya maida ta tunda ta yi bai ko da sugura ce kuna fahimta yanzu kun gana na saki in saki biyu ne shi ma haka ne har dai inda ta kare ta yi karamar bai nuna sai ya zama ba saki ya yi ba al'amari ne ya kici ya kicin yawa ana ta rikici tsakanin iyaye sai aka zauna ga uwa nan ku kalli bayanin da kyau ku rikice in ba ku fahimci wannan magana ba za ku yi bata abin wannan ne yanzu ina son yi na maganan fasku ne na gama da saki kun gane saki ko fasku shine sai uwa da uba sai suka gane cewa wannan auren akwai matsala tsakanin wani da wanci sun zauna an yi sulhu an yi faɗan an yi gyaran abin duka ya ƙi ci ya ƙi cinya وإن خفتم شقاق بينهما فبأسوا حكما من أهله وحكما من أهلها سيسك زوج حكما من أهله ده حكما من أهلها سك زونا تو أورنن da hawana da wanci in gyara shi ya ƙi gyaruwa su waye wannan zaman sai suka ce a raba su a raba wannan aure kawai zai gyaru ina fata ana fahimta to wannan rabawan da aka yi sunan shi a ka'ida kuna ji ya shigo muku da wani karatu ne bijire nan gurin a ka'idan wannan rabuwan za ta yi idda kamar yadda inda take yi ya ce aka ke ta kuna fahimta a kwanakin iddanta idan ba ta gama ba sai aka gano ga ma inda matsalar take aka yi kaza to za iya mai da auren a ce to an gyara shi ya ci gaba a mai da shi kun fahimta wannan fa sharaɗinsa ɗaya ne kawai iyaye ne suka yi wannan amma wannan ɓata auren mu ɗauka ba iyaye suka yi ba wane ne ya yi alƙali alƙali in alƙali ne ya yi a kotu to wannan ɓata wanda ya yi shi saki ne faskul ƙali alaq kun fahimta a nan gurin ɗan ƙarin bayan da zan yi za ku ga akwai bambancin ɗan kaɗan ne idan alƙali ya raba aure to saki ne idan iyaye suka raba aure bambancin wancan na ɗazu da iyaye suka raba da na alƙali shine za a dawo a ce an mai da auren ne ba tare da saki ko ɗaya ba saki ba ne wannan raba sun da aka yi eh, aka sake dawo da shi suka ci gaba to ba a saki aka dawo ba yana nan a aure ba saki amma in na alkali ne faskul qadi salat shi saki ne shi ma ba wai ba dama ta koma bane in ya dawo da ita ya dawo da ita ne da gwargwadon igiyar da suka rage an fahimta jama'a to shine nan yake cewa duk auren da aka yi saki ko aka ɓata an fahimta sawa'an ma iya bata wani iyaye ne ko alkali ya bata wanda har mace ta zama ta kai bai nuna to shi miji ba shi da dama yanzu ya ce ya mai da ita yanzu abin da zai shi ne ya sake zuwa da ƙoƙon bara ya sake neman aure ya sake biyan sadaki a yanke masa a sake sabon daura aure kun fahimta sabanin da bata zama bai nuna ba daman maida ta da yake da shi tana karkashin matarsa tana idda ne Ya ce, wacce na maida ki ki koma ɗakin ki ko kuma ya zo gurinta a ga sun kebe suna magana ko ya kawo mata cefane na abincin da take ci yana wucewa ranar aka ga ya shigo cikin gidan ya kawo cefane har gida da wasu 'yan kaji haka ya ce a dan samun gishiri dan kaɗan ko dan magi kaɗan to ta koma kenan ko bai ce ta koma ba ta koma a ba jannaci ba ba dai sun keɓe ba ai keɓewa kawai da suka yi komai ne a saurara an ba ba za ku gane wannan gaban fa zan wuce ba fa ɗan daga murya in aka gano ba shi ne sai a maida ta ba ai su iyayen da suka bata su ne da za su gyara ba wai shi bane ai yanzu an masa iko aka nuna ma mijin ita ma matar an nuna mata iko an isa da ita an isa da shi aka ce to a rabu shikenan ta zauna za a dauka daga ranar da aka yi wannan rabuwan a dauka ko kamar ya sake ta ne ta fara idda kawai yana kaiwa adadin da ake gama idda kawai shikenan sai ta samu wani miji ta aure to amma a wannan kwanakin da kafin ta gama idda sai suka gano a'a ba faraba ce kamata a yi ba gaskiya ko kuma matar ta gano wallahi ita take da mai laifi ita ce ta gangarewa wallahi yanzu ma zan gyara za ka za ko shi mijin ya gano wallahi kuskuren shi ne ai yanzu wallahi zai gyara da dalilai da yawa ai kafin ta gama idan lokaci ne mai tsawo duk sai aka gano tabbas sun yi nadama kuma za su ci gaba da zama aure shi ke ce to shi ke a sake zama su koma su ci gaba da auren su da wancan auren su na farko din yana nan dama wannan din ba saki aka yi ba ba za a zo a ce yanzu dama tsakanin wani da wancan akwai saki daya ba ba su ko koda fast ne akan yi kamar yanzu misali mutum ne ya aure kanwar shi bai sani ba ya taso a wani gari ya taso a wani gari bai san kanwar shi bace suka yi aure wannan auren a musulunci fast ya lalace ba za a ce to saki ta ba ai ko ya take ta ko bai take ta ba kawai ya lalace irin haka ne shine fast to shi yasa za ku ga ba a so abu kaɗan wai sai a je kotu kun fahimta Ai sulhu a tsakani a fahimci juna shi ya fi maslaha sama da aka ko ce zama ƙarshe ne in abu ya ƙiwa ne saboda wannan abin hali zai iya gani ya raba auren in ya raba kuma shi ake aka yi kawai in dama can kila da saki biyu fa yake tunani ake yi kujena amma inda iyaye ne suka zo da kansu suka yi abin suna da daman su ne su gyara misali kin fahimta yana iya faruwa ai shi yanzu in dai ta gama idda ai ta gama kuma wani alama ga iyayen shi ga iyayenta a gaban komai haka man min ahali ba aka cewa haka man min ha, zai yi musu ne a wannan shi aikin da kin ce yayi saki ne mu magana mu muna magana fusko ne eh tauroni ai ya nuna jahilai ne kenan ai fasku akai an bata fa ai ba shi da zama da cewa ina ya bada saki ai an to barin ce miki bata an kashe auren to da wannan yaran ko za a gane auren ya mutu ai an kashe shi babu shi da shi da babu duka ɗaya ne bai da haƙi in yana so ya gyara sai ya bi ta hannun iyayen ita ma sai ta bi ta hannun iya yadda suka haɗu suka ɓata haka za su haɗu su gyara kin fahimta idan aka yi fasku ta kai ta zama bai nuna to ai shi ba shi da iko yanzu ba matarsa ba ce ba zai zo yanzu ya ce wai ai shi ba takardar da ya saki ba ai iyayensa ne suka bata auren suka auren yi ba kawai da shi da babu duka ɗaya ne yanzu da shi da wanda ma bai taba ganin ta ɗaya ne yawa in yana son matarsa da ya taba aura da ya shiga cikin sahun manema yana nan guda uku yana nan guda uku amma kun san sai an yi toro bincike sai an tabbatar da cewa falalle ne gaskiya ya rufin ita ma haka don ba ka ba a koma gidan jiya yana faruwa irin wannan ayi eh ba bukatun saki da gare shi ai wannan alkali fa yafi kowa yana da cikakken iko ya sake ka iyaye ma sun nuna masa sun fi karfin shi ne suka sake ta kawai suka ce an kashe abu shi dai na alkali shi ne saki haka ya zo mana cikin tufa tufa da hukka idan iyaye ne to nasu maslahan an fahimta kun kuma suka ga cewa to auren ne ya ci gaba wato abu ne mai sauƙi fa shi damarsa shi ne ya yi saki da yi sakin ba kuma shi da matsalar da yake ciki da matar tasa bata gyaru ba to sai ta kai mun gaji da sulhu wannan auren naku ba zai zauna ba a haƙura kawai da shi shi kenan sai a arba mun taɓa raba wani aure ni na jagoranci raba auren ne eh. bayan an yi sulhu an yi sulhu an yi zaman an yi zaman har an gaji amma ba ku ba da shawara ne ba fa eh saboda dai duk an zo zaman da ni ne ke jagoranta zama amma su iyayen ne suka kawai a raba kawai shi kenan aka aka raba muka yi wannan sai zamanta sai daga baya kuma aka zo aka bada haƙuri aka gano gashi gashi ana iya gyarawa an gano inda matsalar take kuma sai Allah bai sa an gano matsalar a lokacin <laughs> to dan haka zan ce a lokacin mana saboda ba abin da ba a yi ba ban san adadin zaman da aka yi ba ƙarshe aka ce to a jara aka jara aka maida to a ƙarshen abin da ba a so kuma shi ya faru sai da aka je kotu alƙali ya margaya shi da ba gyara ba dama can ana ganin kawai ko da ana ganin sun yi da dama ne inda su gyaru shi mijin ne aka kamar zai gyara da wasu sharɗa an fahimta aka zo da sharɗa fa wallahi a rubuce sharuɗa kaza kaza kaza kaza na daga karantawa wanda ya daidai da shari'a an bashi wanda bai daidai ba soke shi ce banda wannan haka aka yi to amma a ƙarshe dai wallahi sai da kotu ta raba wa alaikum assalam <laughs> shari'a ba ta hana ya aure ta <laughs> sai dai kawai saurara kawai za a iya cewa kila zargi zai shiga ciki ne a sai ko dai da gangan dama ya raba auren amma in dai ya san dan Allah yayi ya raba auren tsakanin shi da Allah ita ma tsakani da Allah ba ta san alƙali ba wani abu ne kawai dai daga baya ne kuma sai Allah ya sa dai alƙali aka yi da shi idan ya ga wannan tsohon mu ne rika boyewa a saurara na biyu malam ya ce wa ya sharifu an ta kunal muraja a tafi a suna al'idda kun ji sharaɗi ne mai da matan nan ta zama a lokacin da take cikin idda wala ya sharifu radiyar zauja ba sai matar ta yadda ba a cikin wannan koma kawai a maida ta sau da aka kunga abinda wasu suke, a ce an maida mace ce ba za ta koma ba ake da wannan dama ta koma ɗakin mijinta wa min alfaziha daga cikin lafuzan kome raja'tu zawjati fulana na mai da mata ta wance kawai ta tuha ko na mayar da ita ko tuha ko na rike ta ina rike da matata tuha ko na mai da ita wa ma sha ba hazalika da abin da ke kama da haka min ma addi ma'ana ha wanda ke cewa zuwa ga ma'anar dai komai kamar yadda na ce ko da ke bancewa suka suka yi magana da sun sa labulai ta koma <laughs> ah. miji ne da matarsa ya sake da tana cikin idda aka zo ya shigo gida salamu alaikum wa alaikum salam yara suna kallo babansu ya shigo sun gaishe shi ya ce ina mamanku tana kicin je ka kira min ita ta taho ta zo ta same shi suka shiga uwar aka sai magana magana minti biyu ko ku ka koma ta in shirya Allah ya shirya da mu na shine arraj'atu arraj'iyatu zawjatu ah, menene arraj'iyatu min kulli wajhin tajibu laha an-nafaqa wa yasihhu lahu wat'uha wato matar da aka maida ta an gane ita matar da take zai kome mata ce mana raj'iyatu zauja matar da zaki za a maida ta ko aka mayar da ita mata ce min kulli wajhin ta kowace fuska matan mutun ce wajibu laha nafaqa ya halatta <laughs> ya ciyar da ita an fahimta sannan walahu ko wa yasihu wat'uha wai ya halatta ya sadu da ita ina fata kuna fahimta wannan gudu zan yi bayani wa juzu an zayyana lahu ya halatta ta mai kwalliya wa tarithuhu za ta gaje shi in ya mutu law mata huwa yarithuha kuma shi ma zai gare ta in mata ta mutu qablan qida'i ya kafin iddata ta kare wa yalhaquha talaquha an gane ko sakin ta zai jita lakin la ƙasa malaha illa ba'da al sai dai ba za a bata kasanta ba ɗaya an dawo da ita saurara wata magana ce na faɗa yanzu nan ba a daɗe ba wadda ake da kama da wannan maganar da ya faɗi da cewa in suka keɓanta ta komu ko bai ce ya koma da ita ba ya mai ita ne a aikace su a gurin abin da ake cewa idan mace za a maida ta saki ne na kome wannan sakin sai miji ya zama yana da wannan dama a hannunsa ya mai da matarsa to a nan gurin da yanzu karatun malam ya ce sharaɗi na uku zaujatun ne min kulle wajihin ko mata ce ta kowane fuska matar wanda ya cikin ne har yanzu matarsa ce amma dai ya yi saki ko ba ka ba ne tana da haƙƙin ya ci da ita ko ya ba ta ci ya ba ta sha ba ta da lafiya ya kai ta asibiti yanzu abin da matasa suke yi ko wasu daga cikin mazaje su saki mace ko naira ɗaya bai haɗa su na omo ko na sabulu saboda tsabar jahilci da zalunci ba akwai zalunci akwai jahilci a ciki duka za ka ci da ita za ka ba ta ita duk waɗannan haƙoƙin nata kuna fahimta to a nan gurin da ya ce walahu wata uha yana da dama ya sadu da ita kun fahimta yanzu wanda ya saki matar shi sai ya zo ya sadu da ita kuma yana saduwa da ita ta koma saduwan halal ne ya halatta gare shi sadu da ita amma fa ya sani yana saduwa da ita ta koma daidai yake yadda na ce suna keɓancewa an mu ga sun shiga ɗaki da suna magana ba abin da ya ko sai mata yi ki ƙara mai irin abin da cikin kawai ya fada ta ce to ba zan ƙara ba kawai sai ya fita shi fa ta koma ba magana so suke ba to ina ga kuma sun kusa juna ta koma ina fata kuna fahimta ta koma amma ina yana magana ne akan saduwar kanta ya halatta gare shi nan yanzu an faɗa maka wani hukunci ne amma shigo shigo ba zirgi ake maka kana zuwa ka sadu da ita ta koma kuma amma fa halal ɗinka ne eh, eh, in ka saki mace talaq raj'i halal ne miji ya sadu da ita amma fa yana saduwa da ita a ba zai cewa ya tsare ita ba kuma hayin tana na a matsayin ya sake ta a kullura shi ne maganar da mala yake nufi wa ya juzu an ta ta zayyana da ita kuma ya halatta mai wanka ta san yana zuwa dama tun da ya sake ta ta san yana dawa karfe kaza kuma yana kawo cefa ne yana kaza kawai da ya san ya sake ta sai ka ɗanyi wanka ta fesa hoda da barwada kuma sun ta ɗan tsaya a hanya kusan ƙofar ɗakin shi inda zai wuce turare mai ƙanshin nan da ta san yana so da zarar zai wuce ta ce sannu da zuwa ta zai mai haka ɗan faridan nan shi nan sai ɗan ji daɗi daga da kanshi iya ga ta yi kyau zai fara tunanin ya aka yi ya aka yi ma na ci matan nan ne ka ku je ku shira maman wacce shi nan ta zo da sun kiɗa wancan aiki suna magana ta koma shi ne ma'anar la ta ziri diri la'allallaha yi su ba da zalika amra shi aka ce kar ta je gida ta zauna a gidan ta yi idda tana mai kwalliya eh tana dan gaishe shi tana dan giggittawa haka bayan kwana ɗaya biyu sati ɗaya haka ko wata ɗaya da sakin kawai sai jiya mai da ita amma ke daga sakin ki kawai saboda ke kin zama kawai kamar wata dahu ma kawai sai ki kwashi ki tafi gidanku Allah ya ce ki zauna la hunna min buyutihinna shi ma kar a ce kare kore ki ki ga wani ya kore ta ya ce tafi gidanku ba daidai bane an fahimta saboda haka za mu tsaya nan gurin za mu tashi a na hudu daga cikin sharɗin kome na hudu insha Allah darasinmu na gaba kan shi za mu tashi Allah ya ba mu lada abinda muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah maganan kwalli a yi haƙuri akwai da ta tana tunatarwa akan kwalli har yanzu insha Allah da izinin Allah muna sane wato kamar da ni na muku gabatarwa tun kwanaki wallahi ku je ku bincika za iya yanka raƙumi ɗari ba samu mai ruwa guda ɗaya a cikin zuciya shi shi ne mahaɗin kwallon ku yi haƙuri insha Allah in an samu ɗin tun ana sane za a yi magana insha Allah ta'ala kuma akwai magunguna da yawa Ki wani abu yana da kyau ni na gwada na gani shine wato ruwan zanzan ki karanta masa ayoyi na Qur'ani ko da Fatiha ƙafa bakwai ne ki tofa ki rika dagawa idan ki zaki rika samun canji insha Allah ta'ala Allah ya sa dace so yana ganin sai mu addu'a ko na'am in aka separation za ta zama a gidansu ne mana ba ɗakin za ta kowa ba ai ba za su zauna kusa ba اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب سبحان ربك رب العزه amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين